alhamdulillah inda yake bin har wurin wajen wannan walkiya ya je wannan abu eh, eh yau an bude wannan Zabuja eh, restaurant. Eh, eh. Me sunan wajen Zabuja. Zabuja restaurant. Muna kira al'umma da Allah kowa ya zo ya ci ya sha ya halilan yalla. Wuri ne abinci mai kyau. Yawwa wannan wuri da aka buɗe wuri ne na cin abinci. Ina abokan sana'ata, ina masu office office, ina kuma abokaina. Dan Allah duk wanda yake so ya zo nan ya sai abinci. Sannan abokan sana'ata ko fim za ku ba su kun wahala ba bayar kawai a oda za a kawo muku har inda ku ce to shi ke ne muka ko ma na ce ka gani da aka ba Allah da fatan alheri eh yau mun ga yanzu ba ba ba Allah ba mu Gasu nan, gasu sun zo cin mu ban dama. na kowa ya zo cin bangatai na kowa na kowa ya zo cin yawa na kowa ya zo cin nan baka ne wannan guri na ali da waya da ni da alinu muka buɗe shi da haka eh wannan guri Allah ya samu albarka Allah ya samu wani a daɗa mun rage kuɗin abu a ah, wanga ne amma rage ba zan siya da kaza <laughs> to kun ji shi san banza ya zo yi ma